Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a nan Amurka sun ƙara tsaurara matakan tsaro domin kare wuraren ibadar Yahudawa da masallatai yayin da aka gudanar da gangamin nuna goyon bayan Falastina a ranar Juma'a a sassan duniya. Suna masu kira ga jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Dubin dubatar musulmi ne suka yi gangamin nuna goyon bayan Falastinawa bayan kammala sallar Juma'a a sassan yankin gabas ta tsakiya. 'yan sanda a new york da los angeles birane biyu da suka fi yawan jama'a amurka sun ce za su tsaurara aikin sintirin da suke yi musamman a wuraren ibadan yahudawa ko da jami'an tsaron sun ce babu wata alama da ta nuna cewa akwai barazanar kai hari a wuraren ibadar magajin garin birnin new york eric adams ya ba da umarnin kara tura jami'an tsaro a makarantu da wuraren ibada a matsayin kan da garki domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya matakan da hukumomin tsaron ke ɗauka a amurka na zuwa ne yayin da hukumomin isra'ila ke ci gaba da ba da umarni ga falastina da ke zirin gaza da su fice daga arewacin yankin bayan wani harin bazata da mayakan hamas suka kai a kudancin isra'ila da ya halaka sama da yahudawa dubu daya lamarin kuma da ya sa isra'ila ta yi ta lugudan wuta a yankin na gaza a matsayin martani wanda shi ma ya halaka sama da falastinawa dubu daya a gefe guda kuma ministan harkokin wajen iran ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar rikicin na isra'ila da falastinu ya yadu a wasu yankunan gabas tsakiya muddin isra'ila ba ta dakatar da hare-haren da take kaiwa yankin gaza ba lugudan wutar da isra'ila ke kaiwa a yankin na gaza martani ne bisa harin bazata da mayakan hamas suka kai mata a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya halaka ɗaruruwan yahudawa hussein amiru abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da ta kai shi birnin bagadaza kafin ya dangana da beirut inda daga nan kuma ya nausa zuwa damascus babban birnin syria an dai ta fargabar faɗan na isra'ila da palestino ya fantsama zuwa kan iyakar lebanon inda mayakan hezbollah ke zaman shirin karta kwana bayan harin da hamas ta kai a kudancin yankin na yahudawa a ranar alhamis isra'ila ta kai wasu hare-haren martani kan filin tashar jiragen saman damascus da aleppo da ke siriya bayan wasu hare-hare da aka kai yankin tuddan golan heights da isra'ila ta mamaye shugaban amurka joe biden a farkon makon nan ya yi gargadin kada wata ƙasa ta shiga faɗan a yankin gabas tsakiya inda ya tura jirgin yakin ruwan amurka zuwa yankin a matsayin nuna goyon baya ga isra'ila let me say again to any country any organization, anyone thinking of taking advantage of the situation. Biden ke ne ke cewa duk wata ƙasa ko ƙungiya ko wani da ke tunanin amfani da wannan rikici wajen cimma wata manufa. Ina da kalma ɗaya da zan faɗa muku. Kada ku kuskura, kada ku kuskura. I have one word, don't, don't. Sai dai minista harkokin cikin gidan na Iran Amir Abdullahiyan ya kalubalanci kalaman na Biden. inda ya ce a daidai lokacin da amurka take kira da kada kowa ya shiga faɗan a gefe guda kuma ta bari isra'ila tana ta kashe mata yara da sauran fararen hula a yankin na gaza labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan republican a majalisar wakilan amurka sun zaɓi jim jordan a matsayin sabon ɗan takararsu a zaben kakakin majalisar ta wakilai yayin wani zaben cikin gida da suka yi shi dai jordan ɗan gani kashenin tsohon shugaban amurka donald trump ne yanzu aikin da ke gaban jordan wanda ya fito daga jihar ohio ne ya kokarin haɗa kan 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar ta wakilai amma kuma suke fama da rarrabuwar kawuna yayin da ake shirin tunkarar zaben wanda mai yiwa a yi a mako mai zuwa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tunda da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batishin, ga Lainashin, ga Labintis Zabadin an kafa, haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai. Dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai ru waɗannan dolarar da Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga. shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin a wannan makon. Baba da fatan an iso karshen mako lafiya. Lafiya kalau murtala ya wurin naku. To alhamdulillah shi nan muna kokarin mu tarbi sanyi a kasan kuma bana ma an ce irin sanyin da aka yi bara na ji an ce wai wai ma'aunin na bana zai zarta haka nan saboda haka ban san ko ka shirya ka nemo kirga da irin abin. Ai dan kunnen sanyin da ya leko ma kai ma baka ga yadda nake shiga ba. <laughs> Kamar dan Eskimo. <laughs> Allah sarki. Subhanallah mm. To baba kai tsaye bari mu soma da wato sakonnin taya murna zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a daga nan fili a bari ya huce kamar yadda aka saba. Ah, na farko daga ah, iyalin Mr. Edward Anthony Zita da kuma iyalin Fezin Henry boromiat Bisa ga auren 'ya'yansu da za a yi wato Victoria Fezin da kuma Dimfa Edward wanda za a daura shi yau in Allah ya so a yau Asabar ɗinnan a 14 ga watan Oktoba da karfe 10 na safe a majami'ar wato cocin LCC Lazan Lantan ta Arewa da ke jihar Filato kenan. a tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma ya ba da zuri'a ɗaya ba saliha amma ba ba za a goge baki fa bayan ɗaura auren don haka in kana kusa sai ka shirya gaskiya fa sai mu wanke ciki mu sha maganin zawo ke don mu wanke ciki na'am yawa yawa to haka kuma ga sakon taya muna zuwa ga iyalan Mr Daniel Danladi da kuma Inde da Luka Manu saboda ɗaurin auren su kuma 'ya'yansu da za a yi wato asp suleiman daniel ɗanladi da kuma miss joy s luka shantar shi kuma za a yi shi ne a ranar 4 ga watan nuwamba wato sati mai zuwa kenan allah ya kai mu hudu ga watan nuwamban shekara ta 2023 da karfe 9 mm, ko kuma sati biyu a majami'ar ecowa da ke lamba uku english yalwa makaranta jihar bauchi shi ma dai kamar yadda aka saba shi ma malam baba za a goge waya a harmony high school da ke yalwa tudu bauchi don haka idan abdulwahab na can sai ya isa don ya kwaso mu cikinsa wato abin da ya sauwa idan ya wakilce mu <laughs> na haka ne <laughs> na to murtala ga wannan kuma sako da ya fito daga mai saurare mu wato isu dila faki yake cewa assalamu alaikum voa hausa allah ya sake azarta ni da haihuwar 'ya'ya biyu tagwaye kenan dukkaninsu maza a ranar litinin kenan wato litinin da ya wuce dinnan an samu hassan da husaini ya ce da su da yayyinsu wato hassana da husaina da mahaifiyarsu duk suna cikin koshin lafiya wato iso dila faki ne ya turo da wannan sakon to muna taya ka murna mm. allah raya abin aka samu kuma allah ya ba to amin sun ma amin wai ka san wani ba an ce masa an haifi tagwaye sai ya ce to kyauta da mm. ƙari kenan daga allah ka san allah kaɗai wannan <laughs> na hmm. to baba kamar yadda muka sani wato ana karuwa kuma ana raguwa hmm. wannan sakon ta'aziyya ne zuwa ga dan uwa wato uzairu hassan sanyin na malam uzairu hassan sanyin na kenan wanda allah ya yi wa ɗansa rasuwa buhari zairu hassan sanyin na kuma tuni aka yi sa a wannan makon da ya shige muna fatan allah ya ji kan buhari allah ya gafarta masa kuma allah ya bada hakurin jure wannan rashi muna kuma ta'aziyya ga dukkan yan uwa na gidan aliyu alkali sanyin na da dukkan ah, sauran 'yan uwa da abokan arziki akan wannan rashi da aka yi. To bari mu mika ta'aziyya kuma ga wakilin mu wato Alfonso Okoro Igbo kenan na rasuwar mahaifiyarsa da ake kira Teresa Nkenchere Okoro Igbo wanda za a yi jana'izar ta a ranar Juma'a 27 ga wannan watan Oktoba wato mako mai zuwa kenan a garin Uturu. Kana za a gudanar mata da addu'o'i a ranar Lahadi 29 ga watan Oktoba a mujami'ar Holy Cross Pro Cathedral Parish a nan uturu a jihar abia to muna addu'a allah ba da haƙurin wannan babban rashi da ya same mu duka alfonso sokore kuma a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa muna mika maka da sauran 'yan uwa da abokan arziki aziya na wannan rashi da ya same mu lalle gaskiya ba karamin rashi ba ne kasan a ah, rashin mahaifiya eh, allah ya bada hakuri allah ya bada hakuri ai karshe ne karshen rashi kenan na'am sosai kuwa to sai kuma ta'aziyya da zan mika zuwa ga alhaji idrisu boss a yalwa kumasi na rasuwan ɗansa wato garba kenan da aka fi sani da garban boss wanda allah ya masa rasuwa a jiya juma'a kuma aka yi jana'izarsa a jiya ɗin kana za a yi addu'arsa a gobe lahadi idan allah kai mu a nan unguwar yalwa muna mika ta'aziyya ga iyalin marigayin da 'yan uwansa da suka hada da umma habiba da madam da dada sarkin samarin faila a yalwa da aisha boss da sauran 'yan uwa baki daya da alhaji gurunshi wato yayan shi marigayin kenan da sauran al'umman yalwa baki daya allah jikan garba ya gafarta masa kuma ya jikan sauran magabata baki daya to amin sun ma'anin baba tsaye zuwa ga wato gaishe mu na sada zumunci na filin a bar ya wuce inda za mu soma da sakon abubakar muhammad umar gidan kanawa a tiku a birnin sakkwaton shehu wato a jihar sakkwato kenan wanda ya ce salam fili a bar ya wuce da allah ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga grace alheri audu da kuma baba yakubu makeri to kaga lambar ka ta fito baba hmm, ah, na'am da shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sakkwato da kuma alhaji murtala faruk sai oh ni ma ah, na samu na <laughs> ya ce kai da dukkanin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyon muryar amurka da fatan dukkuna lafiya da ku da iyalanku baya haka da allah ga wata saƙon gaisuwa zuwa ga aliyu ibrahim irin mastan gangaren haske media tudun wada sokoto da alhaji siraju ibrahim augi jihar kebbi najeriya da abubakar sahabi tambowar da bashir musa barade da malami bello gidan liman da faruku muhammad shala da malami garba a takumba ahmad rufa'i road sokoto da jamilu ibrahim namiji ahmad rufa'i road sokoto da salmanu alhassan amaja bayan gidan yari sokoto da usman abubakar wato honorable sa kenan dan fili sakkwato da abdullahi isa yaro honorable da aminu sama'ila dutsen ma jihar katsina da alhaji rabi'u rashidi rijiyar dorawa sakkwato da alhaji bajini galadanci sakkwato wato in um, alhaji aliyu bajini galadanci sakkwato da garba tsoho kofar rini ya ce da fatan duk suna lafiya sako daga abubakar da gidan kanawa a sakkwato sai sakonmu na gaba kuma bari mu isar da sakon gaisuwar a filin abar ya huce zuwa ga aminu adamu malam maduri da comrade hassan hamza sule tankarkar wato da comrade umar baban yaya sabon gida dukkan su a jihar jigawa sai kuma wannan sakon gaisuwa daga wato dan juma bauchi malam amadu manaja da ke bauchi unguwan karofin madaki ya ce da allah ya isar masa zuwa ga injiniya adamu yakubu lame shugaban sashen ayyuka na karamar hukumar bauchi da mai girma dan juma bauchi alhaji bashir yakubu lame da ke unguwan dan juma goje a garin bauchi da malam haruna abdullahi rima sabon garin birshi da ke garin birshi gandu a karamar hukumar bauchi da jamilu barista na asibitin baramgada da ke garin baram a karamar hukumar bauchi da fatima inuwa malamin kasuwa wato fatima mai glass da ke unguwan kobi a gidan alhaji inuwa malamin kasuwa da sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa wanda ke garin langas da ke gundumar birshi na karamar hukumar mulki uh, ta bauchi a ƙarshe da sarkin motar sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yakin bauchi to sai kuma gaisuwan fili a bagya huce zuwa ga dr sa'idu sani bajigo da sale muhammad isa bajoga da dr usaini mai maganin ciwon hanta zindiwa da kuma aliko auta kafinta yalwa sai kuma muhammad lura arke da alhaji bura dada fataskom da kuma alhaji adamu sarkin sangaru bajoga da alhaji yahaya muhammad sangaru da dan da mai mai taranka da shugaba mati taranka da malam malam mai zanen hula sai kuma yusuf mai leda gololo da alhaji sali haliru sarkin zindiwa sai kuma kawo ikd potoscom da hamusu henry potoscom da kuma daukacin ma'aikatan sunshine fm potoscom da yawale sani ta kai da alhaji nasiru mai dabino darkin kano da alhaji umaru bata bajoga sai kuma alhaji ali bata bajoga da malami kura da ayuba garin sarkin noma da babawu mai taki turo da ɗan sandan najeriya manga diyadi azare sai kuma ali reza zindiwa da abdulkadir mai kifi zindiwa da duk daukacin ma'aikatan sashen hausa na voa maza da mata sako daga alhaji haruna bby tarmasuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga sai kuma wannan sako na gaisuwa a bar huce da ke cewa dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shirin a bar ya huce daga kabiru janye kware sakkwato a najeriya wanda ke son mika sakon gaisuwarsa da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka gaisuwar mu ta gaba kuma ta fito ne daga attahiru hamisu garin yarima karamar hukumar gasol a jihar taraban najeriya da farko ya ce yana gaida usman muktar ɗan nijar kasuwar barci kaduna da guru mai rariya garba shaide da nasiru uban shahada birnin kebbi da kuma ubale idiri kasuwar mutum biyu da kuma alhaji abdu dan gangare mayo ndaga karamar hukumar gembu taraba da kuma usman muhammad maiduguri da ishaka mai goro wuriyo da kuma yusuf mai rakumi dan kande kaduna a ƙarshe ce yana gaida yusuf muhammad endoma khartoum ƙasar sudan da fatan su tashi lafiya hankali na ga gaje kan malam kan ba. A'a uban ƙasa Usmanu na shi hankali na ga gaje kan malam san ba. Alhali zagin zazzauce. shi kan mi jaddadi a wajen matar shi. Alhaji sarkin Shehu shi kan mi jaddadi a wajen matar shi. Alhaji sarkin Baba ka yi da garaje ka ki garaje na garbaje kammalan sambo. Alhaji sarkin zazzau. Malam uban gali baban je kada. Alhaji sarkin zazzau. Gwamnan giwa mai ban tsoro na ga baje kammalan sambu. Alhaji sarkin zazzau. Limi a don gadi baban ye kada. Alhaji sarkin zazzau. Malam uban gali baban ye kada. Alhaji sarkin zazzau. Mani na garbaji kammalan sambu. Alhaji sarkin zazzau. Shehun gusun da sakwata yi kan sambu. Alhaji sarkin zazzau. zamanin gaba da limin kiwa zazzau. Alhaji sarkin zazzau shehu. Kai da galaje ka ki galaje na garbaji kammalan sambo. Alhaji zazzau. Malam uban gari na zazzau. Alhaji zazzau. Bauna sanu wasake na zaria. Alhaji zazzau. ba kaɗi muwa domin mai halbi. Alhaji zazzau. ba kaɗi domin mai halbi. Alhaji zazzau. Shehun sun da sokoto yi kan sambu. ji zakin zazzo. Manin gaba da limin cewa zazzo. ji zakin zazzo. Malam uban gali baban je kada. ji zakin zazzo. Bani zani zari yan kara ce abin ga uku da man shehu. ji zakin zazzo. Zan tafi zari in kara ce abin ga. So baba yau kan sha gaisuwa daga masu sauraron mu to bari yi ba ne sago <laughs> eh, gaskiya to bari mu wuce bangaren wato labaran mu na nishadi kamar yadda muka al'adanta yau zan ba da karamin labari ne ba ba mai tsawo sosai ba yauwa ka san nan a wajajen gabashin jihar sokoto akwai wasu rukuni na jama'a da ake kira rawa ko eh gobe to ya ka ɗauko magana <laughs> in ka gansu zaka gansu wasu da su ga kamar sun yi fada da kuraye ne eh duk fuska na azali ya ga musu fuskar mm. adalla ko su yawa to shine wai uh, wasu daga cikin su haka guda uku sai aka tura su irin kasu irin dan daukan nauyin da karamar hukuma take yi a dan tura yara makaranta mm. sai aka tura su karatu zaria to shine sun dawo sun dawo sai suka suka yi hutu nan a uh, sabon birnin gobe kasan nan ne nan ne headquarter gobirawa gobira haka ne gobira duniya ba eh, eh yawa eh to sai sun je hutu wai sun je na hutu ana tsakiyar gari in ya maka tun tun daga makaranta kowannen su yayo wanka an sawo jin an zanzaro an zo wai su wai su sun waye sun fito daga kauye ko baka gane haka ne idan ka ga gobiri ba gobiri cikin jins yawa yawa to shine suka je to wai a ɗayan an kai shi zaria ɗayan kuma an kai shi a abin kaduna na'am sai suka haɗu gida to shine suka zo tsakiyar dandali haka suna so su nuna mutane cewa sun fayo boko suna jin turanci a to sai can sai ɗayan kawai sai buɗe baki sai ce mai a kai wane ya ce a ya ce long time no so <laughs> to shine mm, to ya ji shi ko abokin nashi da suke tare don su biyu ne na suka haɗu da mutum ɗaya eh. ne inda mutum biyu ɗaya ne ya fara wani wani a ah, long time no so to shi kuma ɗaya sai ce ɗaya eh, sai ce ka kai kuma simple english you can't spoke ya <laughs> gane to sai shi wancan da yake shi kaɗai ɗin eh. ya kalle su ya ce kai ya ce wallahi all of you are warong kasan za a rubuta kalmar kasan za a rubuta kalmar ron ka san da W ake farawa. Eh haka ne. <laughs> To shine sai ya ba ta haƙƙin ta wai all of you a <laughs> waron. Wai su ga ya ma ƴan uwansu gobirawa cewa wai su yi karatu to. <laughs> Ka ba gobiri ko eh. ni nashi na wuce wuri ne kuma ga ga ga ga ga kai Allah ne ya sauwaƙe eh. Allah Allah ya sauwaƙe. Wanda da fatan za ka iya yi wanda ka san ban so in ce ta ne amma suka same ka wannan. Awa, kai ai da Allah ka bari ai yaran yaran mu ne Allah sarki to <laughs> ai bayan fulani ne ai ka dai mm, Allah sarki to baba na ga Julie tana daga mana hannu saboda haka anan zamu taka birki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan a madadin baba Yakubu Makeri sai ita kanta Julie da ta yi hidimar ta ce sautin da kuma haɗa shi ne Murtala Faruk sannan na ke fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhaji zagin zazzamani na garbaji kan malan sambu Alhaji zagin zazzam shehun gusun da sakkwata ji kan sambu Alhaji zagin zazzam manin gaba da limi zazzau. Alhaji sarkin da galaje ka ƙi galaje na garbaji kammalan sambo. Alhaji sarkin zazzau. Malam uban gari Usman na zazzau. Alhaji sarkin zazzau. Bauna sanuwa wasake Usman na zaria. Alhaji sarkin zazzau. Sanki ba kaɗi muwa domin mai halbi. Alhaji sarkin zazzau. Kanki ba kaɗi muwa domin mai halibi. Alhaji Wannan shirin na zuwa ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma mu na na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya